Masu sauraro Assalamu alaikum. Nurado Suleiman daga sashen Hausa na Radio France International RFI ke muku maraba cikin shirin mazagai duniya. Wanda ya saba waye gami da zaɓar wasu daga cikin muhimman labaran lamuran da suka wakana a makon da muka yi bankwana da su. Shirin na wannan makon zai fara ne da waiwayar ba ta kashin da aka yi tsakanin 'yan bindiga a Najeriya. Lamarin da ya kai ga illata ɓangaren ɗaya daga cikin jagororin 'yan ta'addan da ya addabi jama'a. Firaministan jamhuriyar Nijar ya yi tattaki zuwa Iran bayan ganawarsa da mahukuntan kasar Rasha inda suka karfafa yarjejeniyar tsaron da suka kulla. A gabashin Afirka kuwa cibi ne ya zama kari domin kuwa gwamnatin sojin Sudan ce ta katse alaka da kungiyar kasashen yankin gabashin nahiyar ta Afirka saboda gayyatar shugaba kuma janar Abdul Fattah al-Burhan da suka yi. Firaministan Isra'ila ya sake nanata yin watsi da zaɓin baiwa yankin Falasɗinu damar zama ƙasa mai 'yanci domin warware ƙazamar rikicin da suka shafe gwamman shekaru suna yi da mayakan Falasɗinawa. Kamar yadda aka ji cikin farkon shirin a makon da ya gabata rahoto ya bulla kan ba ta kashin da aka yi tsakanin 'yan bindiga a Najeriya. bayanai sun ce lamarin ya auku ne a jihar zamfara inda aka kashe yaran rikakken dan fashin dajin nan dogo gide tare da lalata maɓoyarsa rikayya abba kabara ce ta kawo mana a ci gaban labarin Rahotanni sun bayyana cewa mambobin kungiyar Ansaru da ke da alaka da Alka'ida da kuma ISWAP ne suka kaddamar da harin kan sansanin dogo gide tare da halaka yaransa da dama sai dai kuma shi ya tsallake rijiya da baya. Wannan dai a iya cewa ba shine ne karan farko da irin haka ke faruwa ba sai dai a gurin mazauna jihar abin farin ciki ne kasancewar wannan zai rage wa gide irin karfin da yake da shi. to duk na samu wannan matsala ta barayi na sai faɗa tsakanin su to wani lokaci sai ka iske zo daga karshe kawaya su ne sune za su sha wuya su ne za a halaka daga baya da an samu matsala irin ta faɗan tsakanin su barayin kansu sai ga mutane sun fara gudu suna zuwa suna koya wasu garuruwa. Watakila wannan wani sabon salo ne ayyukan ta'addanci ke ɗauka a Najeriya la'akari da yadda bangarorin ta'addancin Boko Haram da 'yan fashin daji ke tsananin gaba da juna abinda Detective Awwal Bala Dirmin Iya ke cewa hakan wata nasara ce ga 'yan ƙasa da kuma jami'an tsaro. rikice-rikicen da 'yan ta'adda suke tsakanin su wato wata nasara ne ga jami'an tsaron Najeriya. Wannan rikice-rikicen shi yake jawowa ana samun information wato labarai na yanda yanayin su yake kuma shi yake ja a fahimci yanayin karfin kowane bangare na farko kenan idan a rana za a iya kai hari kamar su goma idan yan ta'adda suna rigima a junan su to in an yi sa'a a kai hari ɗaya ko biyu rikici tsakanin yan ta'adda a Najeriya ba wani sabon abu bane shine ma yayi sanadiyar mutuwar shugaban kungiyar Boko Haram Abubakar Shekau guda daga cikin mutane mafiya hadari a duniya Rukayya Abba Kabara Arfai Hausa To kan batun tsaron na Najeriya, shugaba Bola Ahmed Tinubu ya umarci kwamandojin tsaron kasar da sauran jami'ansu da su yi duk abin da ya kamata domin zakulo 'yan ta'addan da ke neman tayar da zaune tsaye a ciki da wajen birnin Abuja. Wannan ya biyo bayan karuwar garkuwa da mutane domin karɓar kuɗin fansa da ake ci gaba da samu. Dangane da wannan matsala, wakilinmu da ke Abuja, Muhammad Kabiru Yusuf ya tattauna da ministan tsaro Badar Abubakar. minista mai gwamnati ke yi ne jama'a na cewa gwamnati ta sa ido 'yan ta'adda masu neman kuɗin fansana neman kwace birnin abuja ba sa neman kwace birni in ka duba kwaryar abuja ai babu matsala matsalolin nan da suke faruwa da ake cewa abuja a yawanci a ne da gefen gari wanda yake da boda da kaduna da niger saboda iya ayyukan da muke yi na kora bandits ɗin da barayin arewa masa yamma da arewa ta tsakiya wannan ya sa su suke ta kaura suna ta guje-guje amma shugaban ƙasa ya kira mu tare da duka shugabannin tsaro ya kuma ce lalle-lalle a je a tsaye da wannan abu kuma ana nan an sa kaimi da wayanda suke zamfara da borno za su gaya muku yanzu fatattakar su wayannan ah, terrorists da bandits da ake yi to wannan zai ci gaba kuma zai ci gaba cikin karfi kuma inda ba a tara ba za a tare su rasa wurin gudu kuna cewa kar jama'a su bada kuɗin fansa to amma kuma mutane na kallon ana kashe 'ya'yansu da matansu me yasa za ku hana su ba da kuɗin fansa dokar najeriya kamar yadda kuka sani ta hana a bayar amma babban ma abin da yake da matsala shine a tafi cikin kafafen sadarwa da na yada labarai ana neman gudunmawa har a zo a rinka tara kuɗi a ce an biya kaga kuma wannan bai tsari ba kuma matsala yake daɗa jawowa kamar yadda kuka gani a wannan magana ɗaya ta abuja da sun ce a basu miliyan sittin. daga baya da suka ji an fara tara kuɗi har da inda aka haɗa miliyan hamsin ma gaba ɗaya suka fasa suka ƙara kuɗin wannan ya sa har suka je suka kashe yarinya guda ɗaya so na tabbatar da cewa wannan talla da ake ta neman kuɗi da kuma kuɗin biyan kuɗin fansa ba ta da amfani kuma ya kamata mutane su tsaye da wannan abin domin ba zai taimake su ba ba zai taimaki iyalin da aka sace ba. Kuma su ba ta amfani da fasahar zamani wajen gano inda barayin nan suke me za ka ce a kai to abubuwa biyu ne idan ka gano inda mutanen nan suke in kuma da idan kuma da su barayin da makamai a ciki sai ka bi a sannu kar ka je garin kubutar da wanda aka sace kuma a halaka shi sannan kamar yadda kullum nake faɗa matsalar nan ta sari ke ce an tare nan an tare can amma suna ɗan gefe ɗaya da za su ga wani abu ya ba mutane a wurin su sauri su cutar da mutane su raba su gudu daji amma muna bin su muna fatattakar su da yardar ubangiji za a sami sauki akan wannan lamarin sanin kanku ne a 'yan tsakanin nan an kashe manya-manyan 'yan ta'adda wanda an daɗe ba a kashe irin wayannan masu girman su ba kuma za mu ci gaba da wannan har sai mun karasar da wannan abin da dar Allah cikin lokaci tattaunawa tsakanin wakilinmu muhammadu kabiru yusuf da ministan tsaron najeriya badar abubakar To a dai Najeriyar cikin makon da ya gabata wani rahoto da muka kawo muku ya yi nazari akan yadda hatsari a hanyoyin sufurin ruwan sassan kasar ya zama ruwan dare inda ko a ranar talata sai da wani karamin jirgin ruwa da aka lafta masa fasinjoji fiye da kima ya kife a jihar Neja lamarin da ya yi sanadiyar mutuwar mutane akalla takwas yayin da kuma aka tabbatar da bacewar wasu mutanen ɗari. Ga rahoton Michael Kudisin. Jirgin ruwan da ya hatsari a baya-bayan nan ya ɗauko fasinjoji ne daga gundumar Borgu ta jihar Neja a tsakiyar Najeriya zuwa cin wata kasuwa a makwabciyar ta Kebbi. Amma jirgin ya kife sakamakon wata iska mai ƙarfi da ta kaɗa a tsakiyar kogin Neja. sama da rayuka 300 ne suka salwanta a shekarar 2023 a fadin najeriya sakamakon hadarin jiragen ruwa kuma jihohin kwara da anambra ne aka samu adadi mafi yawa na waɗanda suka mutu sakamakon haɗarin da aka ɗaura alhakin aukuwarsu a kan lafta wa jirage kaya fiye da kima matsalar rashin kwarin inji da rashin rigunan kariya tun daga ranar uku ga watan janairun shekarar bara ce aka fara samun hatsarin kwale-kwale a ƙasar inda wani jirgin ruwa dauke da manoman shinkafa sama da ɗari ya kife kuma mutane goma suka mutu a watan yunin shekarar 2023 sama da mutane ɗari ne suka mutu a jihar kwara bayan da wani jirgin ruwa ya hatsari a ƙauyen egboti na ƙaramar hukumar fatigi ta jihar kwara haka aka ci gaba da samun aukuwar haɗura har zuwa ranar 11 ga watan disamba da aukuwar wani haɗari a ƙaramar hukumar gamadiyo ta jihar adamawa inda mutane uku suka ɓace bat. To yanzu kuma shirin zai tsallaka jamhuriyar Nijar inda a makon da ya gabata ministan ƙasar Ali Lamin Zain ya yi tattaki zuwa Iran bayan ganawarsa da mahukuntan ƙasar Rasha inda suka ƙarfafa yarjejeniyar tsaron da suka kulla. Babban hafsan tsaron sojin Nijar ɗin Janar Salifu Modi daga cikin tawagar gwamnatin ƙasar da ta yi wannan tattaki ya yi ƙarin bayani a kai.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 bayan da jam'iyyar mps ta tsohon shugaban kasar marigayi idris debi itino ta tsayar da ɗansa kuma shugaban mulkin soji a yanzu muhammad idris debi a matsayin ɗan takararta a zaben shugabancin kasar da zai kawo ƙarshen shugabancin rikon kwarya lamarin da ya fusata 'yan adawa max kemkoye na jam'iyyar udp guda ne daga cikin jagororin bangaren adawar a chadi eh, Na farko Muhammad Idris Debi Itino soja ne wanda ya kuma haramta wa duk wani janar da sauran janarori da ke mukami na uku ko mataki na uku ko masu ritaya tsoma bakinsu ko bayar da ra'ayi a duk wani zance da ya jibanci jam'iyyoyin siyasa. Shi dai ba ɗan siyasa ba ne baya daga cikin magoya bayan jam'iyyar mps Abin da muke iya cewa shi ne dan tsohon shugaban ƙasa Margayi Idris Debi Itino shugaba kuma wanda ya kafa jam'iyyar mps wanda ya kasance ɗan takara da sunan wannan jam'iyya su shidda. Idris Debi ya mutu mutu kuma a ce ɗansa ne kawai wanda ya cancanci zama ɗan takara wannan tamkar bayyana cewa shugabancin ƙasar chadi ya zama na gado ba za mu iya rufa-rufa ba a kai hakan ya bayyana ya kuma tabbata to idan shirin ya leƙa kamaru A ranar 17 ga watan Janairun shekarar nan aka cika shekara guda da ɓacewar Martinez Zogo wani ɗan jarida da ya shahara a sanadiyar gabatar da shiri a wani gidan rediyo da ke tattaunawa kan matsalar rashawa a ƙasar ta Kamaru yayin da aka gano gawar ɗan jaridar kwanaki kaɗan bayan ɓacewarsa. Binciken da ɓangaren shari'a ya gudanar ya bayar da damar kama wasu manyan 'yan siyasa da kuma jami'an hukumar tattara bayanan sirri ta ƙasar waɗanda ake zargin cewa suna da hannu a lamarin. to sai dai metr calvin job lauyan iyalan ɗan jaridar marigayi ya bayyana fargaba game da yadda wannan bincike ke gudana euh, babban abin da ya fita mana hankali euh, har yanzu an gaza tantance wanda ya bayar da umarnin ko aiwatar da kisan martinez zogo a yanzu dai abin da muke da bukata shine a ba mu damar sanin abin da ke kunshi a cikin rahoton masu bincike da kuma abin da kwararru ke cewa a game da nau'in ukubar da aka yi wa wannan ɗan jarida har zuwa lokacin da ya mutu abin da muke jin ana yayatawa shine wai an yi masa hukuma ne har sai da ya mutu lallai ko shakka babu an kashe wanda muke karewa kuma waɗanda suka yi awon gaba da shi sun tabbatar da cewa lallai sun gallaza masa azaba har sai da ya mutu lura da waɗannan bayanai ba abin da ya rage face doka ta yi aikinta ma'ana a aiwatar da hukunci tun daga wanda ya yi awon gaba da wannan dan jarida har zuwa wanda ya yi masa hukuma da kuma aiwatar da kisa amma wani abu da muke bukata shine a bamu damar ganin rahoton masu bincike dangane da wannan lamari To yanzu kuma sai gabashin Afirka inda gwamnatin sojin Sudan ta katse alaka da kungiyar kasashen yankin wato IGAD saboda gayyatar shugaba kuma janar Abdel Fattah al-Burhan da suka yi batun da ya watsi da shi. Ka misali na dauke da karin bayani. Watanni tara bayan fara rikici tsakanin sojojin kasar da kuma sojojin RSF sojojin Sudan ɗin na rasa iko a mafi yawan yankunan da ke karkashin su yayin da jagoran RSF Muhammad Hamdan Daglo ya fara ziyarar wasu kasashe da ke nahiyar. a ci gaba da samun karbuwa da yake yi kungiyar igat ta gayyaci daglo taronta da zai gudana a ranar alhamis a uganda kuma tuni ya amsa gayyatar wannan mataki dai ya sanya ma'aikatar kula da harkokin wajen sudan da ke biyayya ga janar abdul fatah al-burhan ta sanar da dakatar da duk wata alaka da ke tsakaninsu da kungiyar a ranar asabar da ta gabata ma'aikatar ta zargi kungiyar da baiwa daglo dama ciki har da halartar taronta da shugabannin kasashen da ke cikinta za su halarta lauda ya fara ran gadin wasu kasashen Afirka shida ciki har da mambobin kungiyar Igat yayin da manazarta ke ganin cewar babban hafsan sojin kasar na ƙara zama saniyar ware a sha'anin diflomasiya a daidai lokacin da dakarunsa ke ci gaba da samun koma baya a hannun RSF. To cikin makon jiya manyan 'yan takarar shugabancin jamhuriyar demokradiyyar Congo guda uku suka buƙaci ɗaukacin 'yan ƙasar da su gudanar da zanga-zanga a ranar Asabar domin nuna rashin amincewa da nasarar zaben shugaba Felix Tshisekedi wanda za a rantsar a ranar domin fara wa'adi na biyu. 'Yan takarar dai sun haɗa da Moise Katumbi da kuma Martin Fayolo. Ga dai abin da Katumbin ke faɗi akan aniyar tasu. Ba ni da hurumin ɗaukar mataki. za mu iya haɗuwa da sauran abokanan ƙawance. A zaman da muke, yanzu ba mu da niyyar aiki da wani majalisar dokoki. Nan ba da jimawa ba, za mu iya haɗuwa da niyyar sanar da matsayinmu a hukumance. To yanzu kuma shirin zai tsallaka yankin gabas da tsakiya, inda a ranar Juma'ar da ta gabata, Ministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya yi watsi da kudirin da ke neman a baiwa yankin Falasɗinu damar zama ƙasa mai cin gashin kanta. zaɓin da ƙasashe ke kallo a matsayin hanya ɗaya tilo da za ta kawo ƙarshen rikicin tsawon shekaru da ɓangarorin biyu suka shafe suna gwabzawa. A cikin duk wani saƙon yunkuri nan gaba na gina matsuguni ko akasin haka, Isra'ila na da buƙatar cikakken iko a kan tsarinta daga kowane yanki da ke yammacin Jordan. wannan na da matukar muhimmanci kuma ya ci karo da manufar yanci me ya dace da mu na bayyana wannan gaskiyar ga abokanmu amurkawa na kuma datse shirin tilasta mana abin da zai yi wa tsaron isra'ila illa firaministan isra'ila na da hurumin wa abokanmu abin da ya dace da su su sani da kuma lokacin da ya dace a ce musu a'a saboda haka yanzu nake cewa a sauƙaƙe kuma gaskiya samun nasara a yakin da muke zai ɗauki ƙarin watanni amma kuma muna da yaƙinin samun nasara A makon jiya al'ummomin kasashen Pakistan da Iran suka fara zaman ɗarɗar musamman ma waɗanda suke yankunan kan iyakokin kasashen biyu, biyu bayan hararen da suka kai kan sassan juna da sunan neman murkushe 'yan ta'adda. Iran ce dai ta fara kai hari kan wani yankin yammacin Pakistan a ranar Talata, inda ita kuma a ranar Alhamis Pakistan ɗin ta kai nata harin cikin Iran a yankin Sistan Balochistan, inda mutane akalla tara suka mutu. Mumtaz Zahra ita ce mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Pakistan. Pakistan undertook a series of highly coordinated Yau da safe, Pakistan ta kaddamar da wasu jerin hare-haren haɗin gwiwa da sojoji suka kai akan wasu mahimman wuraren da aka tsara wanda 'yan ta'adda ke buya a Sistan Baluchistan da ke cikin Iran. An kashe 'yan ta'adda da dama sakamakon harin da aka kai a asirce wanda aka yi wa lakabi da Makbar Samachar. Wannan harin da aka kai yau da safe ya biyo bayan bayanan sirrin da aka samu wanda ke nuna shirin kai gagarumin hari a kan Pakistan daga waɗannan 'yan ta'addan. Wannan harin ya daɗa tabbatar da aniyar Pakistan na kare ƙasarta daga duk wata barazanar tsaro. its national security against all threats. Adadin yawan al'ummar China ya sake raguwa a shekarar da muka yi bankwana da ita ta 2023, wanda ke nuna raguwar al'ummar ƙasar karo na biyu a jere, duk da kasancewarta mafi yawan jama'a a baya. Azima Bashir Aminu ce ta kawo mana rahoton a makon jiya. Hukumar kididdiga ta China ta ce jimillar yawan al'ummar ƙasar ya ragu da mutum miliyan biyu da dubu ɗari takwas wanda ke matsayin kashi sifili da ɗigo sha biyar wani raguwa ta sanya adadin yawan al'ummar ta China kuma mutum biliyan ɗaya da miliyan ɗari hudu da dubu tara a shekarar dubu biyu da ashirin da uku matsayin ƙasa ta biyu mafi yawan jama'a. Raguwar adadin na dubu biyu da ashirin da uku ya fi wanda China ta gani a dubu biyu da ashirin da biyu wanda a wancan lokacin ke matsayin karan farko da ƙasar ta ga raguwar al'ummarta tun bayan matsananciyar yunwa 1961 zamanin Mao Zedong. Rahoton da hukumar kirdigar ta China ta fitar game da raguwar jama'ar ta ci yanayin mutuwar 'yan kasar ya karu da kashi 6.6. Haka zalika kirdigar ta nuna raguwar haifa-haifa a sassan China da kashi 5.7 da yadda aka iya haifar jarirai miliyan 9.200 kadai cikin shekarar ta 2023 ƙasa da adadin da aka haifa a 2022. To daga nahiyar Asiya sai Turai, inda 'yan sanda a Faransa suka gudanar da zanga-zangar tilastawa gwamnati yi musu ƙarin alawus domin samun kwarin gwiwar aikin tabbatar da doka da oda a lokacin wasannin gasar olympics 'yan sandan waɗanda aka ɗora musu alhakin yin aiki na musamman a lokacin gasar na ganin sun cancanci samun ƙarin kuɗi fiye da takwarorinsu da ba za su yi wani aiki ba a lokacin gasa la'akari da zaman doya da manja da gwamnati ke yi da ƙungiyoyin ƙwadago masu buƙatar a yi wa ma'aikata ƙarin albashi ya sanya gwamnatin jan ƙafa wajen amsa buƙatar su tuni dai sauran sassan ƙungiyoyin 'yan sanda suka buƙaci mambobinsu da su masu kwarara kan tituna don mara wannan zanga-zanga baya da nufin tilastawa gwamnati amsa bukatar su. 'Yan sandan sun ayyana shirin su na gudanar da zanga-zangar dare da rana har sai gwamnati ta amince da biyan su karin alawus na kimanin euro dubu biyu. Yayin da Faransa ke fuskantar barazanar tsaro da kuma irin tarin jama'ar da za su hallara lokacin gasar ana ganin aiki ne zai karu kan 'yan sandan yayin da za su rasa cin moriyar hutun aiki da makarantu da za a bayar a daidai wannan lokaci. To an gaishe da rikayya abu kabara. To da wannan rahoto ne kuma shirin mu zagaye duniya da ke bitar wasu daga cikin muhimman labaran lamuran da suka wakana a makon da muka yi ban kwana da shi yake karkarewa. Kuma a madadin baki ɗayan abokan aiki na da sauran waɗanda aka ji muryoyinsu sai kuma Hassan Alhassan Suleja da ya sarrafa na'ura. Nura Ado Suleiman da na gabatar da shirin daga nan sashin Hausa da Radio France International RFI. ke yi wa masu sauraro fatan alkhairi.